أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai wanda ya ƙaggare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta Juma'a ranar shida ga watan Sha'ban watan takwas bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu daidai wanda ya daidai da da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara Allah kai muna jagora Allah muna ƙara yi maka godiya da gare mu da rayuwa muna musulmi ‘yan uwa musulmi mu ta yau tana magana ne akan tausayi da taimako tsakanin ‘yan uwa musulmi Allah ka ba mu ikon taimaka mu ‘yan uwanmu, musamman wannan wata da muka fuskanta watan Ramadan, yau muna shida. Kenan sati uku masu zuwa sai maganar dubin wata. Allah ka nuna muna, Ramadan mai zuwa, da wasu Ramadanoni masu yawa muna lahiya lau muna cikin masu ibada gare ka ya Allah. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الذلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه وفضلا وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورامته ولا مطلع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين ومهجة للسالكين وهجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الجراء والمهجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره الجنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم يا قبائل الله كما يدن أنبتا wannan hudu ba ta yau tana magana akan taimako tsakanin 'yan uwa ga ramadana yana zuwa ga halin da najeriya take ciki ga zafi na sama ga zafi na ƙasa watakila hadda aljifai allah ka sanya muna allah ka sauwaƙa muna allah ka tausaya muna Allah ka ba mu bayanka mawadata daga cikin bayanka masu sanyaya ma bayanka ya Allah. Allah ka tausaya muna wannan wata da muka fuskanta mai alamar zafi Allah ka sanyaya muna da rahamaka ta ruwan sama masu albarka. Allah ka sanyaya muna da rahamaka na tausayin da bayanka za su a bayanka ya Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Buhari hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya kwarenye ma mumini dan uwansa bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya Allah zai kwaranye mai bakin cikin duniya ina yan kasuwanmu ina ‘yan mu, ina masu sai da gumi, ina masu sai da suga, ina masu sai da madara da sauran nau'o'in da, ina masu sai da gero, ina masu sai da ƙwai, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. ba don kun yi kowa Allah ya ba ku wannan ni'ima ta kasuwanci ba. Allah ya sanya ku ne ya ba ku wannan dama amma ya jaraba ku ya gani ya za ku yi mabayinsa. Kuna da hanyar da za ku tausaya ma al'umma a watan Ramadan. Na tabbata ‘yan kasuwar mahi mafi yawansu musulmi ne, musamman masu tureda, da masu sai da suga, da masu sai da kwai, da masu sai da gumi, mafi yawan su musulmi ne ya ku yan kasuwa idan ba ku da hali ba ku da dama ba ku da ƙarhi wanda za ku rage farashi saboda zuwan ramadana kuwa Allah ku rike muna farashin nan yadda yake tun kamun sha'aban har ramadana ya zo har ramadana ya wuce wallahi ko haka kuka yi muna kundiya mu kuwa Allah yan kuna da yadda za ku yi ku rage ma bayan Allah ‘yan uwanku, ku sassabta musu. Ina tahiye-tahiyen da kuka yi ƙasashen duniya, musamman irin ƙasar musulunci ƙasar Saudiyya. wasu kuna zuwa wurin umara, suna ganin yadda al'umma suke murna suke farin ciki suna roƙon Allah, Allah ka kawo musu watan Ramadan, saboda ni saboda su tausaya ma ‘yan uwansu. su taimaki ‘yan uwansu, su yi rahama ga ‘yan uwansu, mai hali ya ciyar da al'umma, mai kasuwanci ya rage farashi, saboda ni shi ma ya samu wannan rahama da gafara da ‘yantawa daga shiga wuta. Da haka ‘yan kasuwanmu ku ji tsoron Allah, ‘yan kasuwanmu ku ji tsoron Allah, ‘yan kasuwanmu ku sani Allah ya ba ku wannan kasuwancin, wallahi in ya ga dama ya ƙwace dukiyar ya ba yaran ku wallahi. da haka ku ji tsoron Allah ku tausaya ma al'umma ku ji tsoron Allah ku tausaya ma al'umma idan yana yiwa ku rage farashi in bai yiwa ku rike farashi kar ku bari ya ƙara har a gama azumi na tabbata in musulmi suka rike farashin gumi da gero da suga da madara da kwai da sauran abubuwan more rayuwa na musulmi wallahi kahirin da fato bai isa ya tadda farashi ba wallahi da haka ku ji tsoron Allah ku tausaya ma ‘yan uwanku, sanadiyar wannan tausayawar sai Allah ya ɗaga dukiyarku ya ƙara muku arziki. Ita ko gwamnatin jihar Sokoto da sauran jami'an gwamnati, musamman gwamnati, duk waɗannan shekarun da aka zo har zuwa shekarar da ta wuce, gwamnati na tausaya ma al'umma. duk wanda ka zagayawa a manyan masallatai na birnin Sokoto na Juma'a da waɗanda ba na Juma'a ba wallahi suna ganin tausayawa da akai nan makudan miliyoyin kuɗi da aka ciyar da al'umma da wannan idan gwamna yake bai yiwa sai ya sa shi babu amma saboda mashawarta na gari sai ya haɗu da su a yi wannan a ciyar da al'umma ya kuma kusantan gwamnati kar ku dogara ga gwamnati dai na san akwai masu yi bayan gwamnati na yi akwai masu yi don Allah ku kara ni'imar da Allah ya muku shi dai ya san iya abin da ya baku kuma ku tausaya ma al'umma duk da wahalar da aka yi na kamfe da sauran dumu da aka yi to muna roƙon Allah ya hore ma gwamnati ya ba ta ikon in ma ba ta ƙara ba to abin da ta saba yi ta yi na taimakon al'umma na ciyar da al'umma a cikin watan ramadan Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka muna da alkhairi gaba ɗaya Allah ya yi muna jagora gaba ɗaya kar ka kasance kana cikin masu yin alkhairi kana da yadda za ka yi ka yi alkhairi ga 'yan uwanka musulmi kuma ya zamba ka kasa yin wannan alkhairin ba daidai ba ne Allah ya ga wancan ya ɗauka ya baka ya gane shi ya barci talaka ya baka don ya jaraba ka ya gani kai komi mi za ka yi Allah ka ba mu ikon cin jarabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sake cewa duk wanda ya tausaya ma matsatsi wanda ke cikin halin kakanikai rashin lafiya ko matsala ta rayuwa ko matsala ta abinci ya tausaya mai ko matsala ta bashi ko abin da ya yi kama da haka ya sauwaka mai ya tausaya mai ya yi masa rangwame yana bin sa bashi ne ko wani kabi ne ya yi masa rangwame ya shiga ya rage wani abu ya biya wani abu ko ya shiga tsakani aka yi mai nasiha saboda musulmi ne ya ce ya ce duk wata yana baka kaza don Allah in watan Ramadana ya zo ka tsallake mai watan Ramadana ka bari sai bayan Ramadana ya baka akwai hidimar iyali akwai hidimar abinci akwai hidimar sutura wallahi wanga ɗai in ka yi ma ɗan uwa musulmi yi aikin alkhairi baka san abin da Allah zai maka ba ranar kiyama da haka duk wanda ya tausaya ma ɗan uwa musulmi a nan duniya to Allah zai tuha mai asiri zai suturta shi ranar alkiyama ranar da ba mai yi maka sutura ba mai sa ka sutura ba mai sa ka inuwa sai inuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ka samu cikin inuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa masu rahama masu tausaya ma al'umma masu kai masu tausayawa da rahama masu tausaya ma mutanen da ke ƙasa ubangijin da ke sama shi ko zai tausaya mu da haka in man fetur kake sai so ka tausaya in kabu kabu kakai ka tausaya agwagwa da buje ka tausaya ɗan tasi ka tausaya direba ka tausaya ɗan agaji ka tausaya malam kai ma ka tausaya Allah lamma ka tausaya kuma al'umma mu tausaya Allah ya tausaya muna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi hadisi ya ce Allah yana nan kullum cikin taimakon bawa matuƙar bawa na taimaka ma ɗan uwansa ashe ka taimaka ma ɗan Allah ya taimake ka wanda shi ka badawa shi ka karewa shi ka azurtawa sanadiyar taimakon ɗan ya zamo sanadiyar kai ma ya taimake ka ba ƙaramin alheri ba ne gare a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mabibici daga cikin mutane shine mai taimakon mutane Don mai taimakon jama'a mai taimakon al'umma to shine mahihici a cikin jama'a Allah ka sa mu zamo cikin mahihita a wani hadisi na imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah mai girma da ɗaukaka yana azabtarwa ga mutanen da ke azabtar da mutane a duniya masu azabtarwa kaga yan kinnadin sun shiga yan fashi da makami sun shiga yan fashi da mukami sun shiga yan fashi da ofis sun shiga yan fashi da kasuwanci sun shiga duk mai tausaya ma mutane Allah zai tausaya mai mai azabtar da mutane ya ga ƙaƙa za su yi ranar alkiyama Allah zai azabtar da shi kuma a sanadiyar wannan azaba da kakka samu yadda ka samu hannu hannunka cikin azabtar da ɗanuwanka musulmi wallahi kenan aljaza'u min jinsil amal Allah ko ya ce in kuka taimaki addinin Allah kuka taimaki bayin Allah kuka taimaki halittun Allah kuka taimaki al'umma Allah Allah zai taimake ku Allah ka taimake mu Allah ka sawwaka muna ya Allah abin da ya tsananta Allah ka sawwaka muna shi tsananin da muke ciki Allah ka sawwaka muna ya Allah tsananin da ‘yan uwanmu suke ciki a wurare daban-daban Allah ka sawwaka musu tsananin da zamfarawa suke ciki da katsina da wani yanki na sakkwato da Kaduna da wasu yankuna na musulmi na tashe-tashen hankula da kashe-kashen al'umma da amsar dukiya da jairi maktasabu ya Allah kai musu mahita. Ya Allah duk wanda aka amshi dukiya ta yi, aka yi fansa da shi, aka amshi garkuwa da shi, aka ba da dukiya matsayin wansa, ya Allah ka zama sanadin shiga ta aljanna ranar alkiyama. Su ko masu aikin Allah ka kunyata Allah ka tozarta su, Allah ka walaƙanta su ya Allah matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na ɗaukan mataki na ganin cewa an sanya wani abin nan rundunar sojoji mai sunan wai operation halbin kunama an ce yana nan yana aiki ba ƙaƙƙautawa suna nan suna ta bala'i da 'yan ta'adda inda aka ganin an samu matsala wajen ma'adani su ma an ɗauki mataki ya Allah ka ƙarfafa su ya Allah duk wani mai shiga ta baya ya kurɗa ya duka ya kawo zagon ƙasa ya Allah kada ka ba shi nasara Allah ka ba askarawan Najeriya nasara a kan makiya Najeriya da arewacin Najeriya da al'ummar Najeriya da musulmin Najeriya ya Allah ka ƙara yi ma shugaban ƙasar Najeriya jagora ka aza shiga abin da zai amfane shi ya amfane mu ya amfane al'ummar mu gwamnan mu na jihar Sokoto Allah ka taimakai Allah ka karfafa shi ka yi masa jagora ka ba shi abin da zai taimaka mai ya taimaki addini ya taimaki al'umma da sauran gwamnonin musulmi na Najeriya kai da gwamnonin Najeriya gaba ɗai duk wanda zai zama sanadiyya ci gaban Najeriya Allah ka karfafa shi Allah ka yi musu jagora ‘yan majalisar mu na tarayya sanatoci da rep da ‘yan majalisar mu na jahohi. Allah ka karfafa su Allah ka yi musu jagora ka ba su ikon tausayin talakawa ya Allah ka tausaya muna gaba ɗai. ya Allah ka taimaki shugaban musulmi sarkin musulmi na tarayyar Najeriya sarkin musulmi na sakwato shugaba na tarayyar Najeriya a tuta ko kuma a magana ta musulunci Allah ka taimakai ka ƙarfafa shi kai masa kariya ka ba shi ikon tsayawa akan gaskiya ka ba shi ikon aiwatar da gaskiya ya Allah mu kuma ka ba mu ikon yi masa da'a akan gaskiya in yayi kuskure Allah ka ba mu ikon faɗa masa ba daidai ba ne cikin hukuma ka shirya mu shiryar da ba fata bayan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 صل اللهم وسلم وبارك عليه وعنهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi, ya ku bayan Allah, hakika Allah mai girma da ɗaukaka, mabuwayi, Ubangijinmu, Ubangijin talakawa, Ubangijin sarakuna da masu mulki da masu dukiya Allah ya ce ku yi taimako a kan ɗa'a da kiyaye dokokin Allah kan ku kuskura ku sa dukiyarku da ƙarhinku da matsayinku da shawararku da iliminku da dibararku kan taimako ga saba ma Allah. Manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama ya ce, a cikin hadisin Muslim, ya ce akwai wani mutum daga cikin mutane masu dukiya mutanen da suka wuce masu taimakon al'umma masu ba jama'a rancen kudi masu ba da kayan kasuwanci domin a samu ci gaba yana ba da rance ga al'umma sai ya kasance yana ce ma yaro ne idan ka zo ga wanda ka isko cikin wani hali lalura ta samai an yi mai haihuwa ko lalura ta samai ta azumi ko abin da ya kama da haka ko wata matsala to ka daga mai kafa ka sassabta mai ka yi mai afuwa abin da aka samu gare ka amsa in ma babu ka yi mai afuwa har zuwa wani lokaci duk wanda an matsatse kada ka yarda ba da sani na ba ba da izini na ba ba da yarda ta ba kada ka taba yarda ka kuta ta ma dan uwa musulmi idan kuka yi haka ko idan ka ci gaba da yin haka yana yiwa Allah ya tausaya muna mu ma ya yaye muna kurakuran sai aka ce sai ya haɗu da Allah in ji manzon Allah as-sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha yana haɗuwa da Allah sai Allah ya masa rangwame duk kurakurai ne sai Allah ya yahe mai yace wuce aljanna saboda tausayi da rahama da kakawa al'umma a wata ruwaya cewa Allah ya yi a wannan bawa daga cikin bayanmu ya zamo yana tausayin al'umma yana rahama ga al'umma mu muka hi dacewa da mu yi tausayi ga al'umma da haka shi ma mun yi mai rahama mun yi mai rangwame mun yahe mai wuce aljanna Allah ka samu aljanna Allah ka yahe mana kurakuranmu Allah ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen ka shiryar da mu ka shiryar da mu ga addini madaidaici ya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu ya Allah ka kare mu ga dukkanin fitintinnu mu jayo ko a jayo muna ya Allah duk masu yin zagon ƙasa ga Najeriya duk masu yin zagon ƙasa ga Najeriya masu jan kunne na ko masu bakin kunne in akwai bulun kunne ya Allah kai muna maganin ya Allah kai muna maganin ya Allah kai muna maganin su na waje ne ko na gida wanda bai son ci gaban mu sai dai ci gaba ne ya tara ko a mutu oho Allah kai muna magani ne ya Allah yana da rabon shari'a Allah ka shari'a shi ya Allah Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina waslif anna sharra ma qadayt Allahumma farrij karbal makrubin وقد دين وقد ادينا عن المدينين واشفع مرضانا ومرضى, ومرضى المسلمين ورد غائبنا بخير وعافية يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وأراد الإسلام والمسلمين بإذ فاجعل إذ الإسلام على يدي ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين ورد كيده في نحري واجعل تدبيره في تدميري واجعل الدائرة تدور عليه اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز المسلمين اللهم اعزنا بالإسلام قائمين واعزنا بالإسلام قائدين ولا تسمت بنا الأعداء والهاتدين اللهم اللهم ارفع عنا